يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce litinin muna sha bakwai ga watan ramadan a yau ok to na ɗauka yau a litinin yau muna lahadi sha bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da yau muna goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin a lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin <clears throat> ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadana da ke gudana duk shekara a yan uwa in ba mu manta ba muna cikin suratul araf a jiya mun tsaya kan aya ta hamsin da hudu a yau za mu ɗora kan aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka mai Allah ya ce alarama ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين na'am Allah madaukaki yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ku kiraye ubangijin ku wato ku roke shi kenan kuna masu ƙanƙan da kai sannan kuma a Ina hula la yuhibbul mu'tadin Lallai Allah baya son masu ta'addanci hatta addu'a akwai ƙetare iyaka to Allah baya so wala tufsidu fil ardi islahi ha? kada ku yi barna a ban ƙasa bayan an gyara ta wadda uhu haufan wa tsama'a ku kiraye ubangiji ma'ana ku roƙe shi kuna mai tsoron azabarsa da fushinsa wa ƙama’an kuma kuna masu kwaɗayin rahmarsa da gafararsa inna rahmatallahi ƙaribun minal muhsinin lalle rahmar Allah tana nan kusa ga masu kyautatawa Allah ka saka mu cikin masu kyautatawa a nan ibn kasir yake cewa allah maɗaukaki ke shiryar da bayansa da nuna masu da kwadaitar da su yadda za su yi addu'a domin ita addu'a a cikinta akwai salahuhun fi duniyahum wa cikin roƙon allah akwai ƙoƙarin bawa ya sami gyara duniyarsa da lahirarsa allah ya gyara masa duniyarsa ke kyau allah ya sa albarka a ciki sannan kuma ya gyara masa lahirarsa ya je ya sami hisabi cikin sauƙi ya samu ya shiga aljanna to da a cikin roƙon Allah akan iya samun wannan sai Allah ya ce ud'u rabbakum ku roƙi ubangijinku tadarruan cikin ladubban roƙon Allah shine mai roƙon Allah yana yi yana nuna bukata yana nuna shi ba kowa bane a tadarru shine kankan da kai shine tazallulan kinan kanatan. lida'atihi wato cikin ladubban addu'a mai addu'a yana mai ƙanƙan da kai min alamar kai mabukaci ne wanda kake roƙo shi ne mawadaci to kai mai nema ne wurin shi kaga akwai buƙatar ka ƙanƙan da kanka ka nuna buƙatar ka ka nuna kwaɗayinka ka nuna kai nema kake wurin mai akwai kuma wurin mai akwai ɗin nan da kake nema ba mai ka sai shi to shi yasa tadarru'an ana so da kake roƙon Allah kake addu'a akwai ƙanƙan da kai tare da kai sannan wa kufiyatan cikin ladubban addu'a shine ka yi ta wato a ɓoye abinda ake nufi da kufiyatan a nan wurin wato shine da tsoron Allah bi khushu'i qulubikum wa sihhatil ya ya wahdaniyatihi wa rububiyyatihi fima bainakum wa na la jiharan wa mira'atan ya zama yayin da kake addu'a lalle akwai kushu'i a cikin zuciyarka sannan kuma akwai wato siha na yaƙini kana da yaƙinin lalle Allah zai karɓa maka ba a roƙon Allah kana shakka to bari dai in yi addu'a ko za a karɓa ko ba za a karɓa wannan babu ladabi ka yi addu'a kana mai yankewa lalle Allah zai karɓa maka wannan addu'a taka kuma zai biya maka bukata sannan kuma kana mai kaɗaita Allah da wahadaniyarsa da rububiyarsa domin me ita addu'a ana karɓarta ga mawahidi shi sa ma ake so in bawa ya mutu to a sami wanda ba sa shirka kamar mutum arba'in su tsaya kan gawarsa su yi masa addu'a ana fata Allah zai karɓa masu abin da suka roƙa mana mamacin saboda shirka tana zama matsala wajen karɓa addu'a mutum yana roƙon Allah kuma yana haɗa Allah da wani kana roƙon Allah kana mu'amala da aljanu kana mu'amala da 'yan bori bokaye malaman tsibu da sauransu wannan babu babu ladabi cikin addu'a sai ya zama kamai da hankalinka gaba ɗaya ga Allah sannan sai ya ce la jaharan ba a fili ba kamar yadda ya inganta cikin hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim wanzu sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum ya ku mutane ku sauƙaƙa ma kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ba kurma kuke kira ba ba kuma wanda bai nan ba innal ladhi tad'una sami'un qarib wannan da kuke kira sami'un mai ji ne sannan kuma yana nan kusa dan haka Allah yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni ko wa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni ka ce masu ni ina nan kusa da jina da ganina da sanina da ikona da dukkan sifofina na kamala ina tare da bawa ina nan kusa da shi ina sa kaga kinan kana kiran wanda ke jin ka to bai bukatar ka daga sauki kai ta ihu shi yasa nabi yace ce ku sauƙaƙa ma kanku ka daga sauti kana ta yi don a ji ko ka sa lasifika ko ku sa ku ta shawwashe mutane duk da yanzu alhamdulillah an fara ana ta karatu abin ya sauƙi yanzu da wahala ka ga inda za ka samu an sa lasifika da sunan zikiri ana ta yi sai yan wurare kaɗan su ma ɗin inda za ka leƙa ka ga wanda suke zaune a wurin abin sai baka tausayi kawai dai ana yi ne wai dole sai an tsara wannan abu don ka a ce ba a yi to fatan mu su ma Allah ya ganar da su ga abin da Allah ya ce a kira Allah kufiyatan in dai dan Allah kake zikirinka to ka je daga kai sai shi a ɗakin ka ko ka gama sallah a masallaci ka fuskanci alƙibla ke ta azkar ɗinka amma ka ɗaga sauti bale haka kai ga sa lasifika, ka hana mutane nasu zikirin ko ka hana su sakewa balle a ce za a wani haɗa sauti gaba ɗaya abin da ba a samu ba zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shi zikiri ibada ne to ba a yin su sai yadda manzo yi kuma sai yadda ya koyar ba za ka yi gaban kanka ba ka ce kai ga yadda ka gani kuma ga yadda za ka riƙa yi shi ya sa ga ayoyi yadda ake nuna mana ladabinsa a wata ayar can cikin suratul arab din dai tana gaba za mu tarar Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asar wala takun min al-ghafilin Allah ya ce wazkur rabbaka fi nafsika ka kira wato ka ambaci ubangijinka a cikin ranka ma'ana kai kake jiyar da kanka subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah haka wannan kai kake ji shine wato finar suka kenan rada kana yi Allah yana jin ka ka duba matar da ta zo ta kawo karar mijinta wurin manzo tana gaya ma manzo ta. ya zama cewa aisha na ɗakin ta ce ita ba ta maji abin da take faɗi ba amma Allah ya ji ƙadi sami Allahu ƙaular lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarakuma sai gashi Allah ya ji ƙarar shi har ya amsa ga hukunci Aisha ta ce ita ga ta ba ta ji abin da ake faɗi ba to wanda kake kira mai wannan siffa yaushe zaka zo kai ta ihu ka gajiyar da kanka kuma kamar kana so ka nuna ai Allah bai jin ka sai kai ihun kenan shi ko Allah yana jin ka muddin dai kiran dan shi kai Allah ka samu gane innahu la hibul mu'tadin lalle Allah baya son masu ta'addanci a kowane bangare a ta bangaren addu'a malamai suka ce akwai ta'addanci ta bangaren addu'a yana daga cikin ta'addanci shine ibn kasir wato ya kawo magana ta abu wato ainihin wani daga cikin magabata ya ce la alu manazilal anbiya mai roƙon Allah baya roƙon matsayin annabawa ba za ka ce Allah ba na aljanna annabi ba annabi ya fi ƙarfinka annabi matsayinsa daban manzanni matsayinsu daban saboda haka kai irin wannan addu'a ba daidai ba ne ita addu'a tana da ladubba ko yanzu kamar sarautar kano ka san gado ce kai ba gadon gidanku ba kai ta roƙon Allah ba na sarauta Kano kuma gado ce ko kuma sarauta irin ta Saudiya ka ce bayan Salman yanzu sai kai kai ta roƙon Allah wannan ba daidai bane ta'addanci ne cikin addu'a raka roƙon Allah abinda babu ladabi a ciki yana cikin wato ainihin rashin ladabi a cikin addu'a haka nan cikin magabata Sa'ad babban sahabi ya ji ɗansa yana roƙon Allah yana ce Allahumma inni as'aluka jannata?" Wana ونائمها واستبرقها ونحو من ذلك وانا روقان الجنه yana cewa ya Allah ni ina roƙon aljanna da ni'imarta da irin ma abin da ke cikin ta na ado na makamantan wannan wa uzu bika minan nari wa salasiliha wa aghlaliha ina roƙon Allah wato ina neman tsari da wuta da irin sarƙoƙinta da kukumanta saboda haka da ya ji faƙali ya ce laƙadi laha khairan kasira ya yaba mashi lallai ka roƙi Allah ka roƙe shi alkhairi mai yawa wata wasta bihi min sharin kasirin kuma ka nemi tsari da shi daga shari mai yawa cewa inni ta rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya qulu innahu sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a shi ji manzo yana cewa za a sami wasu mutane nan gaba suna yin ta'addanci cikin addu'a wa qara'a hadhihi al-aya sai karanta wannan ayar wato ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la al mutadin saboda haka sai sai yace masa wato wa inna bihasbika an taqula allahumma inni as'aluka al-jannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal wa a'udhu bika an nari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal kaga shi shikenan yace ya ishe ka ai gashi in dai aljanna ce ka ce ya Allah ina roƙonka aljanna da abin da duk zai kusantar da ni na ƙauli ko faɗi aiki kenan ko kuma faɗi duk abin da zai kusantar da ni da aljanna ya Allah ina roƙonka sannan haka nan ina neman tsarin ka da wuta da abin da zai kusantar da ni zuwa gare ta na ƙauli ko kuma na aiki shi kenan wannan ya isa shi ma wani haka ya ji yana ta roƙon Allah wai ina roƙonka Allah man ya tsalukal ƙasar al'abiyaba an yaminil jannati idza dakhaltuha haka shi ma yaji wato wani cikin magabata yaji dan shi yana roƙon Allah yana cewa Allah ina roƙonka wani katin gida cikin aljanna kasar shine bene wani fari tas daga gefen dama aljanna din in na shige ta to kage yace wannan dai ba daidai bane ko shi ma sai ya ji annabi yana irin wannan din yana cewa annabi yana cewa ya kunu ƙaumin ya ta duna fi du'a'i wa tsuhur za a sami wasu mutane suna ta'addanci cikin addu'a da wajen tsarki da eh, ya ƙetare iyaka kenan ka yi iya yadda abin da ya dace kaga a kai dai ka roƙi Allah ya sa ka aljanan ka shiga shi kenan maganar wani bene wani fari ko baki ko wannan duk bai taso kai dai ka samu ka shiga ko amma yadda abubakar Allah ya kara masa dakin shi ba zai amince ma wato makaru da yanayi irin na abin nan ba har sai kafar shi ta dama ta shiga ta hagu ta bi shikenan inda ka samu kafa ka ta dama ta shiga ta hagu ta bi ka shiga aljanna ai magana ta kare amma kai ta filla filla a yanzu za ka ga masu kunuti ana irin waɗannan addu'o'in addu'a ta kunuti ana son ka rika kawo jawami'ul kalimi ne addu'o'i wanda suke haɗe bukatu da yawa amma ka zauna kai ta filla filla kana bayani ka tsawaita ma mutane musamman a ce kai liman ne in kai kaɗai kake a gida sai kai ta kunutinka za ka yi awa ɗaya matse babu damuwa amma inda jama'a wani gajiyayye ne wani tsoho ne wani bai da lafiya sai a takaita wannan kaga ta'addanci addu'a kenan ba shi da kyau ka roƙi Allah kana mai ne zai karɓar maka sannan ka roƙe shi abinda ake bukata ka roƙa kada ka roƙi abinda yake mustahili ne Allah ya ce wa la tufsidu fil ardi kada fa ku barna a ban ƙasa ba da islahiha bayan an gyara ƙasar barna a bayan ƙasa wato abubuwa suna da yawa daga ciki abinda za ka yi na al'amura wanda zai cutar da al'umma a ban ƙasa ɗin yanzu kamar kaga irin masu 'yan bindiga ɗin da ake cewa su zo gari su harbe wanda suka ga dama sannan kuma su kwashe dukiyar wannan ƙauyen sannan su banka ma ƙauyen wuta kaga babu barnar da ta wuce wannan shekara da shekaru mutane suna garinsu suna ƙauyensu sannan suka tashi iyaye da kakanni kawai a zo a faɗa masu ko cikin dare ko da rana da bindigogi <coughs> ko a kashe na kashewa a harbe na harbewa sannan a kwashe masu dukiya in dabbobi ne idan ka noma ne sannan a banka ma garin wuta haka babu barnar da ta wuce wannan yana daga cikin barna a ban ƙasa bayan an gyara ta abin da yake na shuke-shuke mutane sun yi shuka so shuka irin wacce ake koko a dashe irin bishiyoyi ka je ka sa duka sassare masu wannan barna ce ban ƙasa bayan an gyara ta yana daga cikin barna a ban ƙasa ɓata kayan gwamnati kawai a tashi da sunan zanga-zanga gwamnati ta sa abu na al'umma naku ne kila fitilu akan titi kila abubuwa na amfani ko wani ofis nan ko kuma dan wani abu ya shiga tsakaninku da gwamnatin ku je duk ku babban kama abubuwan gwamnati wuta wannan barna ne kuma da rashin hankali duk da ka ɓace wani abu na gwamnati kan ka cuta idan ka ɓace abin da aka gina miliyan ɗari gwamnati ta cire kuɗi ta baya ta yi yanzu wacce ka ɓata za ta cire kuɗin al'umma ne ta gyara ka ga ka cuci al'umma kenan wanda kai in gwamna ne kai don shi ba abin da ya dama don ba kuna jihun zai ɗauka gyara ba wannan barna ne a ban ƙasa bayan an gyara ta ta ɓangaren kayan duniya kenan sannan ta ɓangaren aƙida kar ku yi ɓata ƙasa bayan an gyara ta wato ƙasa mutane an zo an karantar da mutane addini da sunna ta manzo sun tashi a kai kai kuma ka zo da mummuna aƙida ka ka cusa masu ka ɓata masa aƙida ka zo da mummuna aƙida ta zagin sahabbai ka ɗora yara a kai ka zo da aƙida ta mutu'a zinace-zinace da 'ya'yan mutane kaga wannan duk wala tusidu ne da ardi ba'da islahiha Aƙidu iri-iri na khawarijanci ka zo da abu kana zagin shugabanni ko ka zo kana zagin malamai bayan an tsawon lokaci ana da'awa an yi abubuwa na wahalan da kai baka san su ba lokaci guda ka zo kana zagin mutane kana aibata su wai kai da sunan mai da'awa wannan dina karkashin wala tufsidu fil ardi ba da islahiha an yi da'awa tsawon shekara talatin da wani abu an assasa abubuwa na matasa matan aure komai ya tafi kai kuma rana tsaka ka zo kai ta kokari dukkan rushe wannan ka ce ba iya ba wannan dina yana cikin barna da malamai suka yi nuni cewa kada a yi ɓarna a ban ƙasa bayan an gyara ta Allah baya son maɓannata a ban ƙasa an gane da kyau shine wala su fil ardi ba da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'an har yau wannan ciko ne na ladubban addu'a ku kiraye shi ko ku roƙe shi kuna masu haufan masu tsoro daga ainihin ukubarsa? Kullum Allah so ake ka zama bainal khawfi war raja kada ka ce kai yanzu ka kai matsayin da kai baka tsoron azaba Allah kamar yadda wasu yanki na sufaye suke wasu suna bauta ma Allah ba dan tsoron azabar shi ba kuma suna bauta mai ba dan kwaɗayin rahamar shi ba a to to to dan me ake bauta gashi nan wada uhu khaufan nasi ne wannan alkur'ani ba magana ta bace ku roƙi Allah ko ku kiraye shi ko ku bauta ma Allah kuna masu tsoron azabarsa sai ku nisanci duk hana-hanansa kuna masu kwaɗayin rahamarsa sai ku aikata awamir nashi duk abin da ya ce ku yi a same ku kuna nan domin kwaɗayin samun lada can kuma domin kada ku auka cikin fushinsa Allah ya ce inna lahi karibu minal muhtini lalle rahamar Allah tana nan kusa ga masu kyautatawa kaga kenan duk laifinka da saban da zaka yi ma ubangiji idan ka tuba rahamar Allah na nan kusa Allah gafurun ne rahimun ne wannan kenan to balle na wanda su dama kyautatawa suke kullun cikin ihsani suke su ne ai ai ba su ne suke bauta ma Allah kamar suna ganin shi ba shine mataki na ƙarshe na matakai na maratibul islam al-islam sai al-iman sai kuma al-ihsan lokacin da mutum kai shi shine wanda yake bauta ma Allah kamar yana ganin shi kullun cikin tsoron Allah yake to rahama Allah tana nan kusa da su nan ibini kasir ya ce ya aka aka ce rahama da aka ce ina tallahi ba ce karibatun ba sai aka ce karibun minal musulmi gashi kuma rahama kamar karibun din siffa ce ta rahama amma ba a ba a annasa ta ba sai aka yi taskirin ta to yi taujihi dai guda biyu a nan ya ce wato ainihin ba faɗi ba li'annahu wato mana zan rahama ta ma'ana sawab ita rahama a nan ta kunshi ladani shi ko lada kaga kamar ka ce inna ko wato inna sawaban lahi qaribun kaga sawab ai muzakkar ne to shi yake nufi anan inna rahmatallahi ma'ana ladan Allah qaribun min musulina, ina nan kusa da masu kyautatawa wannan taujihi na farko kenan na kuma cewa ya au li'annaha li'annaha mudafatan ila Allah fa lihaza qala qaribun a ga idafa aka cewa kai rahamatan lahi fa Allah din shine qaribun ina rahamatan rahmatallahi qaribun ka gani idafa ta zuwa Allah saboda haka shi yasa sai ita kuma ta zama karibin haka dai ya kawo wannan abin ne na malamai shi yasa wato din kila wani ya ce to ya haka kuma ga yadda larabci yake to sai su sama maka mafita almuhim mu abin da muke so yanzu a fahimta Shi ne rahmar Allah na nan kusa da masu kyautatawa kamar yadda ya zo a wata ayar wato idan ka bi Allah ka bi abin da yake so ka aikata kuma ka bar hana-hanansa to yana daidai da faɗin Allah da ya ce rahmati wasu akulla shai rahmata ta yalwaci dukkan komai fasa'aktubu ne ta kun zan rubuta wannan rahmata ga waɗannan da suke jin tsoron Allah suke takawa wa yutuna zakata kuma suke ba da zakka wallazina hum bi na yu'minun wanda su ne game da ayoyin suke imani da su allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi su wanda su ne suke bin annabin nan manzan nan al-ummi kaga ana so a nuna maka suwaye ne muhsinuna suwaye za su sami rahmar Allah su ne wanda suka cika a ka'ida guda biyu suna taƙawa suna ba da zakka suna imani da ayoyin Allah sannan kuma suna bin manzo ba sa bid'a kenan waɗannan rahamar Allah na nan tattare da su Allah ka saka mu cikin su ne Allah ya ce wa huwa alladhi yursilu حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد مجلس فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون نعم بارك الله فيك الله مدوكك يتي وهو الذي يرسل الرياح har wa yau Allah shi ne wanda yake aiko da iska bushiran baina ya dai rahmati ta zama yin bushara game wato gaba ga rahamarsa abinda ake nufi rahma a nan shi ne ruwan sama yayin ruwan sama hadari in ya taso aka ga kafin ruwan za ka jo ta iska ta taho tana maku bushara ne ku yi kaye-kaye ga rahamar Allah nan za ta sauka wannan duka hikima ce ta ubangiji wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah shine wanda yake aiko da riyah jami ne na rih maka ce rih yawanci tana zuwa da azaba amma riyah tana zuwa da wato rahma eh shine Allah wanda yake aiko da iska da bin kace iskoki da Hausa wani bawashin sai ya ce aljanu ake nufi ko <laughs> to kage sai mu battare eh, eh, iska din kenan ko wata fassara hede kayi ta dan yadda wanda yake gaban ka fahimta kai maka fahimta ba daidai ba to shike aiko da iska bushiran rambai na yadda rahmati zama mai yin bushara game wato gaba ga rahamarsa rahamarsa za ta zo ruwan sama kenan to kafin ya zo sai iska ta zo wannan iskar tana maku bushara ne cewa ga ruwa nan ku shiga. hatta idza aqallat sahaban ko hatta idza aqallat sahaban uh, uh, ko sahaban fiqalan suqnahu li baladin mayyit Allah yace har lokacin da aqallat ma'ana Abin da nan suka fassara shi shine wato hamalat lokacin da iskar ta cicciɓo sahaban waɗannan a hadari ake ta ko girgije ɗin siƙalan mai nauyi su kuna hulibaladin mayyatin sai mu je mu shayar da shi a wata ƙasa matacciya domin ka ce gari to yaya jeji kenan baladan anan ana nufin ƙasa wacce take wuri wanda yake matacce busasshiya yanzu kamar ƙasan mu ce ƙasasshiya ce ruwa take bukata a zubar mace ko to Allah ya ce idan wannan hadarin ya taho tare da iska ta turo hadarin shine idza aqallas sahaban fiqalan idan ta dauko wannan girgije din mai nauyi wanda ke daure da dauke da ganguna na ruwa Allah kaɗai ya san ganga nawa ne Allah ya ce su ƙunahu sai mu kora shi libaladin mayyitin zuwa gari wanda yake buƙatar sha shan ruwa kenan eh fa anzalna bihi alma'a sai mu saukar da ruwa da ita wannan iskar da aka turo da hadarin sai mu saukar da ruwa fa kharajna bihi min kulli samarat sai mu fitar da wannan ruwa da ya sauka min kulli samarat da dukkan kayan dangin tsirai wato na kayan marmari kayan abinci da sababin wannan ruwa duk sai mu fitar da shi inji Allah sai Allah ya ce kazalika nukhrijul mauta yadda muke raya waccan ƙasa busasshiya ruwa ya zo ya dake ta sai fitar da tsiro ta rayu to haka nan muke fitar da matattu su ma wato gobe kiyama daga kaburburansu za mu fito da su mu raya su kamar da muka raye kasashen aka su ma za mu fito da su mu raya su <coughs> ko la'allakum tazakkarun lallai tabbas za ku sami tuntuntuni za ku hankalta in kuka duba abubuwan nan da Allah ke yi ba mai yi in ba shi ba aikinsa ne rububiyarsa ce kai in ka kalli yadda ake samar da hadari kamar a nan yadda aka nuna mana wato abubuwa ne guda uku na farko shi wannan kwansan girgije ɗin wanda asali haka yake ba komai cikin shi sai a samar da iska ta rika abin nan ɗin shi sai ya rika ɗaukar ruwa yana nauyi to daga nan kuma sai a sanya iska sai ta tura hadarin ya tafi inda ake so ruwa to yaya shi hadarin yake wannan girgijen ya yake ɗaukar ruwa ruwa ne can wanda aka ce ita al'arshi tana kan ruwa shine ke tahowa ko ku ruwa ne na teku wanda yake ake cewa in rana ta da ke shi ya zafi sai ya tiriri sai ya sama sannan ya sama kuma daga can sai ya je sai ya narke cikin waɗannan jiragizai shi kenan sai ya zama ruwa sai ya zo ya haɗu da iska mai sanyi shi kenan sai ya zuba wannan dai duka malamai masana kimiyya na yanzu da na dacin da malamai duk sun ta bayani kuma Allah shi ne masani amma da ya fi kusa da cewa ruwa ne wanda yake kiririn ruwa da ke tashi na teku ya sama sannan kuma daga nan Allah ya mai da shi girgije sannan girgijen a tura shi inda Allah ya so ya ruwansa kamar yadda nan muka ji kun gane da kyau shi ne nan ana so ne a nuna mana rububiyar ta shi wai wake wannan wa huwallazi duk sadaka ce huwallazi ana so ne a nuna maka yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idza aqalla sahaba thiqalan suqnahu liwaladin mayyitin fa anzalna bihi almaa fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun sai Allah ya ce wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih idan akai ruwan ya sauka to sai ya zama ƙasa wacce take lafiyayya ya kharuju nabatuhu sai ta fitar da tsiranta ta fitar da duk abin da zai fita bi izinin rabbihi da izinin ubangijinsa wallazi ya khabusa la ya kharuju illa nakida amma ƙasar da take mara kyau kamar fako ko ƙasar kanwa ko gishiri ba ta fitar da tsiro ita kam sai aka ce la ya kharuju illa nakida ba ta fitar da komai kila inda abin da zai fita zo zai fita da wuya za ka gan shi kaɗan haka Allah ya ce ka zalika wato nusarriful ayati liƙaumin ya shukurun haka nan muke sarrafa ayoyi muke bayanin su ga mutane wanda suke yashkuru na suke godiya ga Allah suke gode ma Allah game da abin da yake masu na ni'ima da saukan musu da ruwa su sami abinci sannan kuma ya raya ƙasar da da take busasshiya ta fitar da tsirai iri-iri to wannan Allah na tasirifin ayoyinsa ga mutane masu godiya gare shi to muka duba za mu ga wato ainihin a can da aka ce huwa lazi yursilur riyaha ibn kasir ce akwai ayoyi da suke kama da wannan ko inda Allah ya ce wa min ayatihi an yursilar riyaha mubashiratin daga cikin ayoyin Allah shi ne aiko da iska ta zo tana mubashirat tana ta bushara yanzu kun ga an ɗazu da rana wajen ƙarfe sha biyu kowa fita waje ji a ce ka zauna minti ashirin a cikin waje haka nan kila zai maka wahala za ka sha wahala amma da aka zo sallar la'asar yanzu da aka yi sallah na gausa suka tsaya a waje kawai inda daban da wannan hadari hadarin da ya taso da wannan rahamar ta ubangiji ba za su tsaya ba inuwa ake bi gindin inuwa ake bi kasan aje masallaci to kaga wannan duka yan uwa ai rahama ce ta ubangiji ko haka nan wata ayar ta nuna wa huwa allazi yunazzilul ghaytha min ba'di ma qanatu Allah shi ke saukar da ruwa bayan kun ɗebe tsammani daga samun ruwa in kun sami qurudi ba fa mai maku sai shi wayan shiru rahmata Allah shi ke baza rahamarsa wa al waliyyul hamid Allah shi ne majibinci kuma shi ne abin yabo hakanan a wata Allah ya ce fanzur ila asari rahmatillahi kaifa da ba ardha da mauta duba yadda gurabai da alamomi na rahamar ubangiji suke yaya yake raya ƙasa bayan ta mutu yanzu duk wanda ya fita gonaki zai gansu a bushe ayau. da za ka je ka shuka abin da za ka shuka ba zai fito ba ko kila ma lalacewa zai irin to amma inna zalika la mauta yadda Allah ke raye ƙasa nan zuba mata da ruwa to haka fa yake raye matattu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai so da yawa ana buga mana misalin raya ƙasa a zubar da ruwa ta rayu da kuma raya matattu wato wani abu ne na zahiri da kake gani yanzu kila iya rayuwarka damina ta kewayo kila sau shekara goma dai duk ka gani sannan rani ya zo lokacin da ƙasa ta bushe wannan raya ta ƙasa ka ganta ga ta an raya ta ta yi komai to inda ka ga wannan shin ya kamata kai musun tashin kiyama ka ce rawuka za a mayar da su a fito da su a yi masa hisabi yi wannan musan to shi yasa so da yawa cikin qur'ani yake zuwa da wannan siffa din inda yace wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbih wasu malaman suka ce wannan yayi daidai da hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalin ma ba asanillahu bihi min al'ilmi walhuda, huda ka ghaisil kasiri a saba ardan minha min hanaqiyatan ƙabilatil fa fa'ambata tilkala wal ushubul kasir wakanin min ha a jadiba amsaka a. fa biha Allahu nas fa wa saƙau wa zara'u wa asaba minha ta'ifatun ukhra inma hiya qi'an la tumsiku ma'an wala tunbitu kala'an fadhalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa ma ba'athani Allahu bi ko fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa bidhalika wa lam yaqbal hada Allahi alladhi ursiltu bi wannan hadisi ne wanda bayan mun karanto shi hadisi ne na Bukhari kuma hadisi ne wanda ya bayani a kan kamar nan yadda aka faɗi ƙasa iri biyu ce lafiyayyar ƙasa ruwa na sauka sai ka ga sati ɗayan kakewa ta yi kore fatau wani ban sha'awa amma ƙasar da take mara kyau shi ne kamar nan yadda ya ce wallabe habusa la ya kharuji illa na kida wannan busasshiya ke faƙo komai ruwan da ake haka za ka je ka tarar da ita ba kyan gani ba abin da ta fitar to na biyu ce haka kwatankwacin abin da Allah ya aiko ni da shi ne ilimi da shirya kamar ruwan sama ne ya zo ya sami mamako ruwa ya sami ƙasa sai zama wani yanki nata kyakkyawa ce mai kyau ce ƙasar sai ka ga ta fitar da abincin dabbobi da abincin da mutane za su ci da itatuwa duk sun yi kyau sannan daga cikin wani yankin ta kuma sai ka ga ta riƙe ruwan ta tara shi dabbobi su zo su sha kuma ku sha haka nan kaga ta aje ruwan kenan can ya fita ta yi kyau abinci ku ci ta fita da abincin da za ku ci da dabbobinku nan kuma ruwa ya taru ku rika sha da ku da dabbobinku ko to sai ya ce wannan wani ɓangare na ta kenan ku sha dabbobinku sha sannan ma ku noman rani da shi to sai wani bangaren kuma na daban shi kuma ƙi'an ita ce ƙasashiya busashiya faƙo wannan yankin ba ta riƙe ruwan in ya zuba ruwan ya tsiyaye sannan ba ta fitar da tsiro tsiro ba zai fita a kanta ba kuma ruwan ba zai zauna ba kuna fahimta to sai annabi ya ce haka kwatankwacin wanda wato man faƙo dinilla wanda ya fahimci addinin Allah ya yi ilimi wa nafa'ahu ma ba a sanin bai abinda Allah ya aiko ne da shi ya amfane shi kamar yadda ruwan saman can ya zuba wuccan ƙasa mai kyau kun gane sakwatan ku ci abinda Allah ya aiko zo da shi hakan ya zo ya sami bayan Allah wanda Allah ya zarta su da imani sai ka ga san karbi abinda annabi ya zo da shi na gaskiya sai ya sani ya sanar ya koya ya koyar wannan shi ne kwatankwacin waccan ƙasa mai kyau ta sha ruwa sannan kuma ta fitar da wani abu an amfana <coughs> kun gane hakanan wato wanda ya ilimi kuma ya ilmantar ɗaya gefen kuma faƙo wanda shi bai aje ruwan ba bai sha ba bai tsarar ba ya ce hakanan wanda aka aiko wato shirya ta bai ɗaga kai ba ya kalle ta bai karɓi shirya ta ba abinda Allah aiko ne da shi to haka kwatankwacin wancan faƙo ɗin na fata mun gane misalin duk abinda annabi ya zo da shi wurin kafirai in har suka mutu suna kafircin su to kamar fako ne ga ruwa dai ya zuba ya tsiyaye fakon shi wurin kasar bata sha ba balle ta tsirar da wani abu amfana haka kafiri yake bai ji abin da aka faɗi na manzo abin da ya zo da shi ba ballantana ya karɓi shirye ya shiri balle kuma wata ya shirye da wani to kaga sai mu gode ma Allah da aka buga wancan misalin muka tsinci kanmu ɓangaren da muke fata shine alkhairi mun ji abin da Allah ya sauka ma manzo na ƙur'ani ko mun imani da shi mun karɓa ko muna nan muna fata Allah ta mu aiki da shi kuma mu koya mu koyar wanda shine abin da ake so shine riba Allah ka sa mu gane me Allah ya ce لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون نعم الله مدوك كيشي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكا من أيكا لنوح ko mun tura da Nuhu a matsayin manzo ila qaumihi zuwa ga mutanansa faƙala ya ƙaumi abudullah ya ce ya ku mutane na ku bauta ma Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani ilah abin bauta gairu in ba shi ba inni a kafa alaikum azaba yawmin azim lallai ni ina ji muku azabar yinin nan mai girma shine ranar tashin kiyama ƙalal mala'u ƙaumihi masu faɗa a ji cikin mutanansa su ne sada ke da kamar da ibi kasir ya ce sada tulƙauni masu faɗa a wa da tulƙauni sai suka ce ina lana raka fi zalalin mubi kai mu muna ganin ka kana cikin bata bayyananniya suka gaya mu annabi nuhu Ƙala ya ƙaumi laisa bi dalalatun annabi nuhu ya mai masa da martani mai kyau sai ya ce ya ƙaumi ya kuma mutane na laysa bi zalalatun babu bata tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alami ni sai dai manzo ne na musamman daga ubangijin halittu ba wai ni na zo ne da wani abu na rashin fahimta ba uballighukum risalati rabbi ina isar maku da saƙonnin ubangiji na ne wa ansahu kuma ina nuna maku abinda zai amfane ku da kuma abinda zai cutar da ku abinda zai amfane ku ko aikata don ku sami amfanin wanda zai cutar da kuku nisantai shi ne ma'ana an lakum ma nasiha kawai a gaya ma ko kai a nuna maka hanyar daidai ka bi ta tabata ka batta ita ce an lakum wa alamu min Allah ma la ta'lamun kuma ina sanin abinda nazo da shi daga Allah wanda ku ba ku sani ba domin sako ne wahayi ne bayan kaina bane to ibn kasir yake cewa bayan an gaya mana kissa annabi adam a farkon wannan sura in ba ku manta bayan an magana ko da abin da ya ta'alluki da shi da yadda fitowar shi daga aljanna da kuma jan kunnen 'ya'yan shi kaza dai an mana bayani ko da wannan kissa to da aka gama sai ya zama yanzu a kasanta mana kuma kisar annabawa wanda suka zo da manzani bayan sa wanda kuma sai ya zama a jere aka biyo su shine annabi nuhu annabi adam daga shi ba ƙara samun wani manzo ba sai annabi nuhu domin shi annabi adam daga sadda yake har zuwa annabi nuhu duk ana kan milla ɗaya ne kan bautar Allah sai zamanin annabi nuhu ne aka fara bauta ma wasu ba Allah ba to sai kuma buƙatar turo manzanni ta taso amma da duk mutane suna kan milla guda bauta ma Allah shi kadai ba a gurɓata ba to daga baya ne a zamaninsa aka samu an fahimta da kyau annabi nuhu a kamar yadda aka sani shi ibn kasir ya kawo maganar cewa lokacin da ya fara malaman tafsiri duk sun kawo maganar kuma magana ce mai sanadi ingantacce cewa ya awwalu ma ubidatil asnamu wato anna qauman wato salihina matu fa bana qaumuhum alaihim masajida wa sawwaru surata ulaika fiha yatazakkaru halahum wa ibadatahum fa yatashabbahu bihim wannan shine farko yadda aka sami bautar wani Allah a ban zamanin annabi nuhu ya kasance akwai bayan Allah na ƙwarai salihan bayi kun gane da kyau su ne su ya gusa su ya uka su nasaru da sauransu waɗannan asalinsu bayan Allah ne na gari sun karantar da al'umma sun yi komai sun gama sun rasu to ana nan sai shaidan ya zayyana masu cewa ya kamata su samar da mutum mutuminsu a aje a majalisansu kowane don a rika ganin shi ana tuna ƙoƙarin da ya yi da salihancin da ya kuma a rika koyi da shi kuna fahimta ko kuna bacci kaga a wannan lokaci ainihin asali ba suna sun ce sun mutum mutum don su bauta masu ba a'a a rika ganinsu ana tuna ƙoƙarinsu kuma ana tuna su mutane ne na gari sannan kuma in an kalle su an zo majalisun an ga mutum mutumin shi Nasiru, ko ya uka ko ya husa sai a tuna kokarin da yake sai kowa ya tashi kuma ya ta kokari na bauta Allah to haka aka yi ta yi ana nan ana nan sai kuma tafiya ce tafiya sai shaidan ya zo bayan waɗannan da suka yi ɗin mutum mutumin sun mutu ‘ya'yansu sun mutu jikoki sun mutu an ɗau tsawon lokaci sai shaidan ya zo ya zayyana ma jikokin jikoki kinan cewa to ai waɗannan da kuke ga aje da can iyayenku suna kama kafa da su wajen neman bukata wurin ubangiji suna kama kafa da su suna roƙonsu su ne masu tsarki su ne suka fi kusa da Allah su suke roƙo su kuma sai su roƙa musu an su wurin Allah kuna fahimta ko daga nan ne bautar wani Allah ta shigo aka fara waɗannan waɗannan mutum-mutumi da suka aje sai kuma aka fara zuwa ana shafa su ana kuma neman tabaruki kuma ana neman su ne su ne kusa da Allah su ne za su roƙi Allah kun gane da kyau to shi ne a nan wurin ya ce falamma ɗalar zamanu ja'alu a jisadan alatil kasuwar yayin da lokaci ya tsawo sai suka sanya wato mutum mutumi na waɗannan dacen hotuna ne kawai amma da lokaci sai aka zo aka cire hoto sai aka aje mutum mutumi mata ma da zamanu abadu tilkal asnam zamani da ya ƙara tsawo sai suka fara bauta ma nan kuma wato gumaka da suka yi wasan muha bi asama ulaika salihina duk suka sa masa suna waɗancan salihan bayan shine waddan wa'an, wa yaghusa wa yauqa wa nasar guda nawa kenan guda biyar to duk sunaye ne na salihan bayi kowane sai aka samu sunan shi to daga nan ne farko wato to da al'amari yayi nisa falamma tafaqama al'amru ba sallahu subhanahu wa ta'ala walau alhamdu wal minna rasulahu nuhan to daga nan ne da abu yayi nisa sai Allah ya aiko da wato manzon nuhu ya tashi ya gargaɗi. to shine nan fa inda muka ji ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghayru ya ku wato ya ku mutane na wauta ma Allah ba ku da wani abin bauta in ba shi ba an gane da kyau inni akhafu alaikum azabu yawmin azim ina ji maku tsoron yinin nan mai girma azabar da za ta same ku ranar kiyama kenan qala al-mala'u min qaumihi sune al-jumhur wasada wal qada wal kubara manya manyan masu fada a ji na mutanen na nasa sai suka ce inna lana raka fi dalalin mubi kai mu muna ganin ka kana cikin bata bayananniya wannan abin da kake gaya mana wai mu bar wannan gumaka da muke bauta masu mu zo mu bauta ma Allah shi kadai wannan magana taka alama ce ta wato bata da rashin hankali wannan ganewa da kyau a kamar yadda ya zo a wata ayar wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladallun eh wa qala allazina kafaru lil amanu law kana khairan ma sabaquna ilay wa idh lam yahtadu bihi wa sayaquluna hadha ifkun qadim da sauran wannan dai qala ya qauli to dabi'a ta dukkanin manzanni ba sa mai da martani mara daɗi kaga zai iya mai masu da martani ya ce shi ba mahaukaci bane amma sai ya ce ya kaume laisa biyu zalala ni babu ɓata ta tare da ni ko manzan Allah ne babu domin duk manzanni tun kafin manzanci su Allah yana ba su wata tsafta tun su za ka ga duk manzo Allah ya tsare shi daga abubuwan da ake na jahiliyar zamaninsa to balle kuma an aiko shi da manzanci amma sai su kalli tsaba idan annabi su ce masa wai shi na cikin bata sai ya yi masu da martani mai daɗi wanda haka ya kamata ga dukkan wani da'iya walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga ubangijin halittu uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa alamu min allahi ma la ta'lamun awajibtum ko karanto mu ji wannan karashin awajibtum an ja'akum bikum min rabbikum ala rajulin min لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عنيد نعم يتسي واتو أو عجبتم an ja'akum zikirun min rabbikum ala rajulin minkum shin yanzu kuna mamaki ne an ja'akum zikirun min rabbikum an bato daga ubangijinku ya zo maku ala rajulin minkum a bisa hannun wani mutum daga cikinku mamaki kuke yi wai suna mamakin tun da shi mutum ne kullum wanda ake turo musu manzanni abinda suke dawa a turo musu ko mala'ika to mala'ika yana za su iya koyi da shi ba za su iya ba kai ko aljani ba za ka iya koyi da shi ba don yanzu zai iya garzaya aljani a nan yanzu in ya ga dama a ruwa a maka to kaga yanzu kai za ka iya a ce to kai ma ana so kai koyi da shi haka ba za ka iya ba to kaga balle ko mala'ika to shi yasa wai kuna mamaki ne an wato ubangijin ku ya zo daga hannun wani mutum daga cikin cikinku liyunzirakum wa litattaqu ya zo domin yi muku gargadi sannan kuma wali tattaku ya sa ku sami kariya daga abin da zai taba ku na fushin ubangiji ita ce ta ko wala allakum turhamun tabbas tsammanin ku za ku sami rahama za ku sami jin kai idan fa kun bi abin da ya zo da shi ba magana na cewa dan uwanmu ne mu a cikin mu yake ba za mu yadda ba fa kazzabuhu amma me ya faru sai suka karyata shi Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tseratar da shi wallazi na ma'ahu da wanda suke tare da shi filfulki a cikin wannan jirgi na ruwa wa gharaqana na kazzabo bi ayatina muka nitsar muka dirmi yadda waɗannan da suka karyata ayoyin mu innahum kanu qauman amin Lallai su sun kasance mutane ne wanda suka makance saboda ƙimbin gaskiya sun makance ma gaskiya ba sa ganin ta ma balle su bita idan su ya rufe Allah maɗaukaki. ya nuna mana cewa a nan wurin ya tseratar da annabinsa da mutanensa annabi nuhu kenan wannan kisa ce a takaice na aka kawo ta in ka dawo cikin suratu nuh zaka ji cikakken bayanin ta da cikin wasu surorin kamar suratu ghafiri da anka ankabuti da an kawo wannan kisa ta annabi nuhu cikakkiyar kisa ya aka yi shekara sai da shekara ta wato 950 yana wa'azi shekarun wa'azi kenan banda shekarun girma banda kuma bayan halaka mutanen na shekara nawa yai dole nan ba a faɗe su ba shekara 990 yana ta ku zo ku zo ka je ka karanta suratul nun ka je da aka yi ta gwagwarmaya har ya gaji ce gaba ɗaya a share su kawai rabbi la tazar alal ardi min al kafirin da yara innaka in tazahum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara gaba ɗaya kofa da ruwa ya zo haida aka haɗa hada ɗan shi saboda ɗan ma na shi na cikin kafiran ba a bar shi ba to haka ikon Allah yake kuma haka Allah ke taimakon manzanni duk sadda aka ja da su sai kaga Allah ya ya tsiratar da su da wani suka imani da su kuma sai ya halaka saura wannan kenan can baya da muka yi maganar hotuna da da rikar wasu har yau ɗan uwa farkon bautar wani ban ƙasa rikar wasu a matsayin su ne za su kusantar da kai zuwa ga Allah su ne wannan wuddin da ya gusa da saura to har yau fa yana na wannan abubuwa har yau yanzu akwai wasu almajirai a unguwar nan tamu da za ka gansu da hoto an rataya musu kai ka san wannan hoton ai a banza ake rataya shi ba wani abu da aka kudirce yaro almajiri sai ga yana yawo da hoto wannan mai hoton akwai wani abu da ake ƙudiri tattare da shi mai hoton ko zai iya bayarwa ko zai iya tsarewa ko zai iya hanawa to kaga wannan shine fa hakikanin shirka sai a ji tsoron Allah wani zaka ga hatta plate din shi akwai hoton shehi eh kofar a gaban mota shi akwai hoton shehi ko a baya akwai ko a shagon shi an makala kila hoton ne zai kawo ciniki ko kuma a motar an makala shi zai hana ta faduwa duk waɗannan abubuwa dangogi ne na shirka domin duk sadda ka ta'allaka zuciyarka ga wani abin halitta shi zai tsare ka abin da ba mai tsare ka sai Allah shirka ne ko shi zai baka abin da ba mai baka sai Allah shirka ne sai mu ji tsoron Allah mu nisanci waɗannan mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu a kan bin Allah sak sau da kafa ba tare da biye-biye ba ba tare da kame-kame ba wani ga kama an nuna man lokaci ko abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a ladan abin da ne kuskure daga shedan ne Allah ya gafarta mana ya gafarta mana daga baki daya abin da muke roƙon Allah yanayi da muke ciki kullum muna roƙon Allah yayi mana shine mai yayewa shine mai daukewa duk wani ciwo Allah ne ke kaddara shi ke saukar da shi kuma shi ke da maganinsa shi ke yayi shi shi yasa da shi muka dogara da shi muka shi ne mafaka gare mu ba mu da wata matsera ba da maguda sai gare shi saboda haka ya Allah muna kama kafa da sunayen ka kyawawa da sifofin kama da ka kaka mana halin da muke ci ka saukan mana da rahamarka ka saukan mana da ni'imarka wannan azumi da muke Allah ka sa ya zama sababin shigan mu aljanna Allah ka karba mana dukkan ibadunmu masu taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da iliminsu da matsayinsu da komai Allah ka san su ka taimaka musu wanda suke zagon ƙasa ga wannan addini ko cikin gida ko waje Allah ka san su in masu shirya ne Allah ka shirye su ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk